tarihin halitta ina so in ba ku tarihi bisa halitta wadda Allah ya halitta duniya ya halitta duk abin da ke cikinta Allah akwai shi kahin a halitta komi yana cikin duniya kahin duwatsu kahin ruwa akwai Allah kahin rana kahin wata akwai Allah kahin duka mutane babu lokacin da Allah ba shi nan da harko dai Allah ya halitta sama da ƙasa, don Allah yana da girma, Kalmashi tana da girma. Allah ya ce, Haske ya zo, haske ya zo, Allah ya raba haske da duhu, ya gani haske yana da kyau, Allah ya yi haske cikin wuni, ya yi duhu cikin dare, Allah ya yi dare ya yi rana, ya yi kuma yanayi. Allah ya halitta sama da ƙasa da ruwa cikin girmansa da kalmarsa, da kalmar shi ne yake halitta komi, ya yi duwatsu da isa, ya yi hamada, ya yi itace, da shibkokin da ke girma cikin ƙasa. Allah ya halitta rana kuma ya sa ta sama don ta ba da haske cikin wuni, ya yi wata ya yi tarmamu don su ba da haske cikin dare. Allah ya yi rana ya yi wata, ya yi tarmamu a sama don ya gwada mana kwanaki, watanni da shekaru. Sannan Allah ya halinta tsuntsayen sama, akwai tsuntsayen da ke waƙe da sahi akwai tsuntsayen da ke waƙe da dare, duk Allah ya halitta su. Allah ne ya halitta kihayen da ke cikin ruwa, sannan Allah ya halitta dabbobi, shanu, jakai, tsuntsaye, ya halitta dabbobin daji da dabbobin gida. Allah ya gani duk abin da ya halitta na ƙwarai ne, babu ɗai wanda ba na ƙwarai ba, sannan Allah ya halitta mutum, amma halittan mutum ba ɗai ba ne da sauran ababe. Allah ya halitta mutum da turɓaya ƙasa kenan, sannan Allah ya sa ma mutum rai ta ga hanci. Mutum yana ikon duka dabbobin duniya. Bayan halittan ɗan Adam Allah ya ce, bai kamata mutum ya zama shi kaɗai ba ɗan adam ya zama shi kaɗai ba Zani mai taimako sannan namishin nan da an ka halitta an ka sa shi ya yi kwana a lokacin da namishin nan ke barci Allah ya ɗoki auzansa guda da auzan nan Allah ya halitta mace sannan ya kai wannan macen kusan namishi Allah ya halitta namishi da mace don su yi kama da shi Allah yana son duk abin da suke yi suna magana da Allah kuma suna son shi hakikan Allah shi ne na gaskiya shi ɗai ne zan mu bauta ma Allah ya yi duk wani abin da ake bauta ma Allah bai da tsoro kawanmu Allah ya yi duk wani gumakai wani tsahi da ake yi Allah shi ne wanda ya kamata mutane su bi su yi mai biyayya ku saurane da zan ba ku labari bisa Allah Allah yana ma duka ɗan adam magana